Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولعلمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد وما روي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله المسجد قول البدن والخروج إليها kira wani hatu in kana haza hadisan la yusakiru li ajli kauni ni an takallama daga abin da aka rawaito da gare shi a cikin hadisin abu huraira allah ya kare da a gare shi min kaulihi daga faɗarsa alma'idatu haudul badani uwar hanji ita ce tafkin jiki wal uruku ilai hawa rida duk jijiyoyi su kuma su ne masu gangarawa kamar an ce ga tafki dabbobi da mutane su gangara domin su sha ruwa to nan su shi haka ya faɗa to amma alkali ya ce in kana haza hadisa lanu sahihu wannan hadisin ba ma inganta shi da afihi saboda rauninsa wa kaunihi maudu'an da kuma kasance ma ba ma gaskiya bane ne maudu'i ne kirkirarsa sa akai ta kallama alaihi daru kudini har kudini ya magana a kansa ya soke shi sha wannan ba magana annabaci alaihi salam gaba daya وقوله حمل ما تجاوزتم به السعود والنجوم والحجامة والمشي da ko faɗarsa alayhi salamu khairu ma tadawaitun bihi mafi alherin abin da kuke magani da shi a sa'udu sa'ud shine shaƙa a sa abu kamar yadda ake sa kirfa ka shaƙa ka shaƙa kwasa wani garin abu mutum ya shaƙa ta hanyar magani wanda suka iya fa wallado da kuma ɗura musamman irin wanda mata suke wa yara amma ya shi ɗurar wannan ta gefe ko bangaren dama ake ƙoƙari ya shiga ta nan ba ta tsakiya ba ko ta ɓangaren hagu kuma ana yin sa ne saboda cututtukan da suke makogoro ko wani kumburi eh, sau da irin wannan hadisan suka zo ba a yin karambani a shiga sai wanda ije yi karatu akan magani ya san yadda ake aiwatar da magani in ba ka ba sai mu ce zama a karan bana zai aiwatar da shi ba abin da annaba da su muke nufi ba sai wanda suka sani suka fahimta suka bi shi daki daki daki suka je suka kurfana gaban malamai suka koya musu yadda ake yi to shine ake iya amfani da irin wannan wal hijamatu da kaho kaga shi ma mutumin da ba wanzami ba ai ba zai je ya turfafo mutane ce zai musu kaho ba dan bai san a inda zai yi din ba ba zai zo ya cire wa mutum amful ba na ba zai iya ba eh, wala mashi da filasko shi ma haka yana cin magani ba shi ma kaga filasko. haka kurin mutum zai sha ba haka kurin za a dafa ba sai an koya mutum yadda ake dafa shayi an kuma koya masa yadda zai sha to in ya sha sannan zai masa amfani ba haka ba sai cutatar da shi mafi alherin yawa mafi alherin kaho shine wanda aka yi ran sha bakwai ga wata ko ran sha tara ga wata ko kuma wanda aka yi shirin 21 da hindi saba'atu ashfiyatin al'udul hindi shi ma itace ne hud suna dangana shi zuwa india yanzu wajen masu da magadi sun san irin nan al'udul hindi su hintit to annan shi annabi alaihi salam ya ce saba'atu ashfiya yana da magani guda bakwai min ha zatul jambi akwai cuta a kirinsa zatul jambi to idan aka yi amfani da shi yana magani sun lissafa cututtukan guda bakwai wanda annabi alaihissalam ya faɗa amma sun ware bi daga ciki suka ce da wahayi ne sauran kuma da tajriba aka gane da ko faɗar salai salama mala ibn adama wa'a an sharran min baɗa ne ɗan adam bai cika wani burga mai ba mafi shari daga ciki ciki shine mafi sharrin burga mai da ɗan adam ke cikawa eh, in dai za a ci abinci a yi tatil to ba za a yi lafiya ba da baitu da'i ita uwar hanji ita ce gidan rashin lafiya da abin da ya taso mafiya daga cin abinci ne hujjatul islami da gazali yana cewa da za a tashi na cikin kaburbura a yanzu a tambayi duk wanda suke kabari ko ya faɗi sanadin da ya gamu da laruran mutuwa ya ce mafi yawansu za su ce abin da ya ja musu mutuwa ta hanyar abinci ne eh, da za su yi magana duk wanda ya mutu in aka bi shi sai ya faɗa ta hanyar abinci ne kaɗan ne ba ta wannan ba in ba iya shi ba shi kenan a zuba a kuma zuba a zuba kuma zuba ko a hada iri iri zai sa annabi alaihi in ya zo wajen abinci baya cin abinci sai bayan wancan ya narki sannan an zo ci ba a ci a koshi lokacin da makoki su azimul kibdi ya aiko masa da kuyangi wanda cinsa akwai uwar muminai mariyatul kibdiya radiyallahu anha da kuma likitoci da tilmin zawati da ya karbi sauran sai ce a mai da likitan inna qaumun la akulu hatta na ju'a wa iza akalna la shiba mun mutane ne ba ma cin abinci sai mun je yunwa idan mun je yunwa in mun tashi ci ko ba ma take cikin mu da haka mai wannan ba bukatar likita kullum lafiyayye zaka tar da shi sannan in zai shiga ban daki annabi alaihissalam to ba zai sha ruwa ba in kuma yana fitowa ba zai sha ruwa ba alaihissalam kuma ya gama cin abinci ba zai sha ruwa ba nan take alaihissalam sai an samu kamar minti goma sha biyar sannan sai ya ci abinci alaihissalam sannan yana lura da abinci mai tada basir in ya ci sai kuma ya ɗauko mai maganin basir sai ya ɗora shi sa in ya ci gauɗe alaihissalam yana da ɗabi'a tada basir in ya gama kuma sai ɗauko kankana sai ya sha to sai ta kashe wannan kamar irin namu ne za a ce in ka zo ka ci shinkafa to ko sai ka zo ka yanka tumatiri ka ci kamar in za ka sha fura in an gama sai kuma a jiƙa maka sabulin salo ɗan sakwato sai ka sha sai kashe wannan to abin in an yi sai ana sirka shi da irin wayannan abubuwan to sannan ake yin lafiya sannan kuma bayan haka kuma sai motsa jiki shi ma ba daga an ci abincin ake motsa jiki ba sai an tabbatar kowar hanji ta gama narka shi to diddigar da zai zama illa shine ake motsa jiki sai ya fita cikin sauki wanda zai zama mai amfani ya bi jiki mara kyan kuma ya fita ila فإن wasu لا بد وثلث wasu وثلث للشراب وثلث da فإذا zuwa faɗarsa alayhi salamu da ya ce mamul a ibn adam wa a an sharran min baɗa ne mm. sai ce bi hasibi muri'in luƙaimatin mm. luƙaimatun yukimu na sulbahu mm. ya isa mutum yan laumomi da za su riƙe ƙashin bayansa in ya zo ya ci lanwa uku shi kenan ma wannan ai sai manya ya shi wasu usman ibn fodi ta gamu da wula bi rahmatihi wani ya zo ya tambaye shi ya ce idan mutum ya zo cin abinci ya manta alamar farko bai bismillah bai ce sai ya ta biyu ya ce a ta biyun ya manta bai bismillah ba sai a ta uku sai can a ta uku bai bismillah ba sai a ta uku to wani irin abincin yake ci shi kuwa <laughs> shi a kurinsa ba ka wuce ukun ba to kaga wannan abu ne na manyan mutane haka mutum a dana ba zai ce zai wannan ba ko karanta mutum ya ce zai to sai zama ya yi taranga homa goro da yayi eh. to sai annabi alaihi ya san ba kuwa ne zai iya ba sai ce ba in kana labudda in yi ba makawa mutum sai ya ci abincin fiye da wannan eh. to ya abu guda uku fasulusun ayi ya sa a ita ma'ida ɗin ya sa mata kashi ɗaya bisa uku abinci wasulusun sharabi kashi ɗaya bisa uku kuma na abin sha wasulusun linnafasa sai kuma ya rage wurin numfashi shi ma kashi uku ɗaya bisa uku ya raba cikinsa gida uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya abin sha kashi ɗaya kuma numfashi kai ya sha da zai zo ya ta numfashi ya dinga nishi ko yana numfarfashi baya iyawa saboda ya ci abinci ya kat sai dai in mutum zai yi tafiya wani gari to an so ya ci abinci ya koshi sosai ko zai yi wani aiki na karfi zai yi saran ƙasa ko zai sara wani itace ko zai ɗau wani kaya ko zai tura wata kura to ya ci abinci ya koshi sosai ya kanar to in ya je yana yi nan da nan abincin zai narke kuma zai iya ɗauka قوله وقد سئل عن سبأ رجل هو هو أم امرأة أم أرض فقال رجل ولد عشرة أياما منهم ستة وتشاءم أربعة وقد سئل عن سبأ an tambaye shi akan saba saba'u su larabawa suna da ilimi na sanin na sanin nasaba da sanin halaye to sai suka tambayi annabi alisamu saba'u a rajulun huwa am imra'a am ardun saba'u dinnan namiji ne ko mace ko kuma ƙasa ce tunda asalin ƙasar ana kiranta saba'u eh. wanda alhudu-hudu ya ga annabi sulaimanu alaihissalam waje iduka min saba'in eh. bi na ba'in yaƙin eh. to suka ce saba'u dinnan namiji ne ko mace ko kuma ƙasa faƙala rajulun sai annabi alaihi sai ce namiji ne wale da asharatan ya haifi 'ya'ya maza goma ta ya mana minhu sitta guda shida suka yi arewa wata sha'ama arba'a guda hudu kuma suka yi kudu shine kasar yaman akwai duk kabilinsu wannan da suka yi nan kasar yaman kabilu shida ne wanda suka yi nan su kuma kabilu hudu ne to su ne saba amma sai kuma sunan mutum ne sai kuma ya rinjayar aka sawa kasar tunda dama ana sawa kabila eh. sunan mutum ko namiji ko mace in suka shahara sai a sawa kabilar sunan kuma ana iya sawa kasar masu sunan ya ce annabali sai ce to saba'u dinnan dai namiji ne kuma mai gida ne kuma allah ya masa albarka ya haifi 'ya'ya goma illa wa'insu sun yi nan waɗansu yi da su suka zama ƙabilun larabawa saboda ka saba'u ita ce asalin ko yaman ita ce asalin larabawa allah subhanahu ta'ala yana cewa ne lissa ba in fi maskanihim aya ne an yaminin wa shimalin kulomi min rabbikum washkuru lah baldatun ba wa rabbin gahur. ita saba ya zama sunan nahiyar ce kuma daga sunan wancan mm. aka ɗauka aka sa nahiyar mm. <laughs> shine allah ya ce a cikin saba'u akwai aya mm. wacce za a yi la'akari da ita akwai jannata ne an yaminin wa shimali akwai gonaki katafarai a dama da hagu gonaki suna ba da amfanin gona allah ce kulumin rizki rabbikun washkurula ku ci daga arzikin ubangiji ku gode masa baldatun ɗayi ba wa rabbin gafur ƙasa ce wacce take tsarka mai kyau kuma ubangiji mai gafara to lokacin da allah ya so saba'u ɗin ta ɗaukaka ta yi arziki sai ya janye sai ya saka tsoro a cikin teku da kuma jirgin ruwa duk yanzu nahiyar kangarwa ce akwai inda jiragen ruwa suke haɗuwa ake ta shiga da fita na kayan kayan fito fetur ne makamu duk abin da ake sunansa madiku babu mandan har yanzu yana nan wani rigingimin da ake a yaman za ku yi ta gani a talbijin ana ta nuno madiku babu mandan to nan gurin sai allah ya jefa tsoro a cikin ruwa ake fashi ana kama mutane ana halaka su a ruwa sunan mafasan karasina da larabci bisadi karasina to shi kuma fashin na ruwa sunansa karsana to shi ake da allah ya kawo wannan tsoro ya shiga sai jama'a suka daina shiga ruwa sai aka koma tafiya ta ƙasa to tafiya ta ƙasa duk daga inda za a fito sai a biyo ta saba'u din in za a tafi yaman sham ta nan ake bi daga sham za a tafi zuwa sai indiya duk ta nan ake bi to idan baƙi suna wucewa dare da rana mm. aje nan a dawo aje nan a dawo mm. to duk sana'ar da mutane na nan garin suke to za ta karbu mata suna yi maza suna yi ana ta sana'a ana ta ciniki ana ta hada-hada mm. dare da rana wancan tana karɓar haraji tana ta gine-gine aka yi dam katafale shine ake kiransa saddu ma'arab aka yi shi to maza da mata suka tara kuɗi tankam kowanne ya zama kicima ka tara kuɗi shikenan sai kuma aka miƙe kafa sai Allah ce fa aradu sai suka kauce fa arsalna alaihim sailal arim ke kurin ya saki ruwa amma kafin ya saki ruwan sai ya janye tsoron a can cikin kogin sai zama aminci sai kowa daina nabi ta ƙasa sai aka koma ta ruwa duk kasuwancin sai ya mutu duk abin da aka yi ba ciniki kasuwanci ya kare kuwa kudinsa yake ci sai da suka tsayace ba kudi sai karya dam din ai ko da ruwa ya tafi da dam din karya shi da gwamnatin da talaka ba mai kudin sake mai da shi sai duk suka tarwatse shine ake ta tafarraku id saba sun tarwatsa a nan ne ausu da kazaraju su ma suka ban nahiyar suka da madina da zama ashe suna su azal din alheri ce Eh, shi ne wannan ashal mun a cike ke waka ke cewa fi zaka lil mu'tasi uswatun wa ma'aribu afa hal al'arim bina'un banarhu lahu himyaru idza ja'a mawaruhu lam yarim fasaru a yadi la ya kadiru na minhu ala shurbi dufilin fudim sai da aka gari yaye ba ruwan da za su washe sha dole kuwa ya tarbe kuma har yanzu dam din yana nan a bushe ba a mai da shi ba <laughs> mun taba haɗuwa da mutanen nan a madina muka hira da su na ce ya saddu arab suka ce yana nan inda yake har yau allah bai bada damar gwamnati duk zamanin da ya zo ba a sake mai da ita mai da shi ba sannan kuma da yake allah yalla ne ya fi kowa iya ukuba da ya karya dam din ya tafi da ruwan kuma duk abin da yake nahiyar na amfanin gona da ake ta hada-hada a siya a tabi da shi sai ya kashe shi sai mai da gurbinsa da goruba <laughs> goruba ta ko a yanzu goruba ta riba wata kasuwa take yi ina ake zuwa sai da goruba a wani kudi a dinga ta ana fita da ita kasashe me ake yi da ita wanda buri biri ne kuma kwallon ta ka fasa shi kansa kamar dutse yake kamar dutse ba da ke za a ce a fidda wani mai a cikinsa sau da shine makarin ubangiji ya karya abin ya tsiyata su kuma amfanin gona duk abin da zai yi amfani za a ɗiba a ci ko a yi wata a fitar da shi waje sai karya shi kuma da gori ba kura amin ah, hadisi yana da tsawo وكذلك جوابه في نسب وضاءته hakanan jawabinsa a cikin nasabar kuda'a su laraban suna da ƙabilu da yawa akwai ƙuda'ata akwai himiyaru akwai asdu asdu ana kiransa asdu surat akwai asdu shanu'a akwai asdu uman duk daban-daban suke akwai ko mazhej su ma ƙabilu ne eh, wanda yake karanta fiƙihun luga to dole sai ya san wa'annan duk abilin gaba ɗaya sun kai guda talatin da wajen talatin da hudu ne ko da shida kowace da inda take daman dan ka san harshen larabcin ka san bambancin da yake tsakanin wannan da wannan na lahaja kuma ka san mazauninsu a nan ne masu nahau suke karɓar na wannan kabila ba za su karɓa na wannan ba wacce take ta shiga tsakiyar sahara mm. gaba da baya ba binnanci tare da ita to ita suke karba amma wacce ta yi iyaka da 'yan binni ba sa karba ta ko ta yi iyaka da ajami ko rum ko farisa ce wannan ai ba laraba ba ne su ba larabe hullas suke yadda da su kawai haka suka raba laraban suke da ɗabaka akwai sha'abu shine mafi girman yawan kabila sha'abu kenan sannan kabila akwai baɗanu akwai fahizu akwai akwai <clears throat> fasila har zuwa ashira haka suka rarraba ta wanda ubangiji da ya tashi shi a qur'ani sai ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa sai ce waje annakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai faɗi manyan ɗabakar fi girman ita ce sha'ab mai binta kabila to in ka zo irin wayannan ka za ka ga akwai wacce take kabila eh. akwai wacce take baɗanu hmm. akwai wacce take fakizu hmm. akwai wacce take imara hmm. akwai wacce take fasila kowace daidai yawan mutanen ciki aka suka raba ta dole ma'ul ansab to sai suka tambaye annabi alaihi akan quda'a wa gairu zalika da waninsu ila su'ali Eh, da matarrat al'arabu daga cikin abin da larabawa suka buƙaci wato tilasta sa ala shagali habin nasabi tare da shagalata da ilimin nasaba sai da ta buƙatu ila su a akan ta tambayi annabi alaihissalam an maktalafu fihi min zalika cikin abin da suka yi saɓani mm. a cikin ƙabilin sai da suka tambaye shi to sai dinga ba su ansa qada'a su ne kaza su ne kaza arabi wa nabuha da ko faɗarsa da ce himiyaru ita ƙabila ce ta ƙasar yaman tubba'u da ubangiji nuhin auƙaumu tubba to shi tubba'u yamani ƙabila himiyar ne a cikin lahajarsa akwai ɗumɗumaniya ɗumɗumaniya shine duk inda al take sai su mai da ita im da suka zo gurin annabi salamu suka tambaye shi hal minal birri asiyamu fi safari shina cikin bin Allah yin azumi a halin tafiya da ya tashi ba su ansa alai sai ba su da harish lahajar sai ce laisa min in bir im siyam fi im safar kaga laisa min albirri asiyamu fi safari laisa min in bir imsiya fi imsafar to himiyaru kenan sai alaihissalam sai ce ra'asul arabi su ne kan larabawa wa nabuha kuma su ne fiƙar larabawa eh, wa kalmasatuha sai ce mazhiji kuma hamatuha su ne kan larabawa galmasatuha kuma su ne makogoranta wani azduka iluwa sai ce wal azdu su ne azdu shanu'a da azdu surat da azdu umman sai ce su azdu kahiluha su ne kafaɗar larabawa wa jumjumatuha kuma su ne ƙeyar larabawa wa hamdanu garibuha sai ce hamdanu su ne garibuha su kuma su wato garibu shi ne tsakanin wuya da kuma da kuma tozo sai ce wazir wata ha kuma su ne tozon larabawa eh. sallallahu alaihi wasallam sako ne fa siffanta su yi eh. sai kun karanta sai na abokan lokacin da ije dinga magana da laraba da yake ci annabi sai za ku gane eh. yanda balarabe iki da yanda ya san larabawa wannan kalmar himiyaru ra'asul arabi wa nabuha kaga ya kwatanta su da kai da kuma da kuma fiƙa eh. ma'anar wannan himyaru masu ƙarfi ne da yaƙi kuma sun gallabi jama'a suna da iko akan jama'a shi sa shi tubba'ul yamana a yana da waƙoƙi da yake ziga kansa su ne kaza su ne kaza su ne kaza su ne kaza yana nuna ƙarfinsu da darajarsu ra'as maganar daraja ce wani abu ko maganar karfi ne na soja da ko mulki sannan mazhej ya ce ha matuha ha ma shi ma kai ne nan ma yana magana suna da daraja galma kuma ko makogoro su don mutum yana da buƙatar makogoro idan makogoro ya samu lafiya ya samu ƙilla me za a zuba na ruwa ya shiga baza za a zuba na abinci shiga cewa suna da karfi kuma suna da amfani shine kalmar suna da karfi suna da daraja amma kuma suna da amfani ba kamar wayancan karfin kawai suke da shi wayannan ana amfani da su sannan asduka hiluha wa jumjumatuha su kuma yana kafada su kuma mutane masu ɗaukan nauyi shi yasa asalin hausu da kazaraju suna cikin asdu kisa da annabi alisa ya zo saboda suna da wani sufofin yasa suka gaban gaba da suka karba annabi su duk abin da suka yi daman sun gada ya ce ga yadda sufar su take su kuma hamdanu kusan kamar suka suka ne dan tozo ai wani abu ne shakab shakab shakab shakab yana tafiya yana yana lakakab lakakab yana ta shabatar shabatar shabatar hakan nan wannan wani to shi ne to gwaninta ce dukkanin laraba ana faɗa sun san yadda abin iki san ɗabi'ar kowane sallallahu alaihi wasallam وقوله إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض يوم nan kuma hajjin ban kwana ne da ya zo daman usulubinsa alaihissalamu inda za ka san hasa'is da annabi alaihissalam zai magana za ga baya amfani da kalmomi masu zurfi kalimatun kamusiya wanda lexicographic words kalmomi wanda suke bukatar dictionary baya amfani da wannan alaihissalam sai dai inda larura eh. sannan ko baya yin jumla mai tsawo sai gajeru gajeru gajeru don su fi saurin shiga a kuma fi saukin haddacewa a fi kuma saurin fahimta to da ya zo alaihissalamu yana yana yin hudubar sai ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kuhuri yudillu bihi allazina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman li yu'adihu iddata ma harrama Allah sai ce inna zamana kadis dara ka hayatihi yau zamani ya wanu kamar da katantanwa ka wani abu ya wurr sai ya dawo matsayinsa na farko ya dawo ka hayatihi yau makalakallahu samawati wal arda ran da Allah ya halicci sama da ƙasa to zamani ya komo daidai wannan a hannuna da nasi'u da laraba suka yi shine akwai watanni guda hudu na alfarma waɗannan watanni guda hudu na alfarma sai laraba suka rikita su idan suna son su yaƙi sai a ba da goro sai ɗan ma'abba sai ya shiga kasuwanni yana zuwa sai ya yi kowa jama'a a wannan shekarar an ɗauke alfarma daga wata kaza an bai da ita kaza don su samu dama su yaƙi wata shekarar kuma sai a canja da haka har watannin alfarma suka rikice ya zama duk wata goma sha biyun kowanne sai da ya zama na alfarma sai aka kasa gane wanne ne na asali ya rikice gaba ɗaya saboda son zuciya rajin ban kwana annabi ce yau zamani ya wanu ya dawo matsayinsa na farko ran da Allah ya halicci sama da ƙasa sai ce inna iddata shuhuri inda lahi suna ashara shaharan fi kitabillah yau makalakar lahu samawatul arda min ha arba'atun hurum sai ce salasun mutawaliyatun wa wahidun fardun salasun mutawaliya sai ce zulqa'ada zulhijja almuharram wa rajab allazi baina jumada wa sha'ban shikenan an da da zamani daidai ilamul kiyamata ba zai sake komawa wancan ba wato hikimar da take jin istadara na iya gwaninta ta annaba wanda da zai faɗi magana ta fito tartartar yadda yana za ka iya gane ta ya wane zamanin an da da shi zamanin farko daga ran da iya hajjin ban kwana rannan duniya lissafinta ya da kamar na kalici sama da ƙasa kuma ba wanda zai sake canja shi tun da ya aje wannan ka'idar ilamul kiyama faɗarsa a cikin haud tafki nasa na alkiyama sai ce zawayahu sawa'u wato gefansa ɗaya suke wato da nan da nan da nan duk a auna suke marabba'i ne kawai ba a yi wani yafo na ɓangaren tsawo ba eh, idan nan hamsin ne bisa hamsin nan ma hamsin bisa hamsin in nan ɗari bisa ɗari ba a ce nan saba'in bisa hamsin ko ɗari bisa saba'in a isa ya ka yake daidai وقوله في حديث الذكر فإن الحسنة بعشر da faɗarsa a cikin zikiri wato ya ce inal hasanata bi a misali ha kyakkyawan aiki ɗaya akwai kwatankwacin ta goma to shi hadisin cewa ya yi da mu alaihissalama in ka idar da sallah tusabbihu ashara za ka yi tasbihi goma wato hamidu ashara za ka yi wato hamdala goma wato kabiru ashara za ka yi kabbara goma to wannan abin da za ka yi sai ce fitar mai atun wa hamsuna alal lisani idan kai goma abin nan ah, tasbihi goma wato hamdala goma takabiri goma kai a azahar kai a la'asar kai a magarba kai a isha kai a asuba ko saboda haka tasbihi nawa kai kenan hamsin tahmidi kayi hamsin sannan takabiri kai hamsin to kaga mi'atun wa hamsuna kayi ɗari da hamsin alal lisani eh. amma wa alfin wa hamsu mi'a fil miza a cikin mizanin Allah kana da dubu da ɗari biyar sai ce in ka zo kwanciyar bacci kuma eh. sai ka yi wato tasbihi talatin da uku sai ka yi hamidi talatin da uku mm. sai ta takabiri talatin da hudu mm. sai ya ce mi'atun alal lisani wa alfin fil ba dai wannan lissafin ya faɗa ce shikenan amma ce shaidan bai fiye barin mutum ya na gurbin sallar ba shi sharɗinsa kafin ka matsa daga gurin za ka yi in ka zo kwanciya ka yi wannan duk mutumin da ya rike wannan to ba shi da yadda zai kana ka yi a rayuwarsa kuma ya ce ba abin da zai hana mutum shiga aljannan muddar ina wannan sai dai mutuwa قوله وهو بموضع نعم موضع الحمام هذا تدكو فأسى بموضع a wutar aka ce marrabi maudu'in ya wuce wani guri sai ce ni'iman maudi'ul hammami haza madalla da wato bigiran ban daki wannan shi a zamanin sa babu hammam irin wannan amma da ya ga wani gurin sai ce madalla da gurin ban daki wato hammam da ake mai fadi a rufe wadda mutane suke shiga ana samun ruwa mai zafi a dinga wanka kuma gurin mai zafin gaske ne wato nan kasar bamu da irin sama kasashen laraba akwai na ga sun fara raya irin na da a wajen kasar irin su tunisia ta gana ta tururuwa ana zuwa ana amfani da shi lafiya ake jiki e kyau kuma karfi mutum ya same shi sai ce maudi maudi'ul hammami haza sai daga baya abin ya zama haka kuma قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة قبلة da faɗarsa ma bainal mashriqi wani magaribi kibla tsakanin gabar da yamma alkibla ce eh, nan a cikin madina yake magana yana cikin hadisan da in ka zo to ba za ka yi la'akari da mahalli ba sai dai ka yi ma'akari da ma'ana a madina aka zo nan maganar alkibla ce ita maganar alkibla in an zo a ce sai an samu abu ya kankan da ka'aba to ba haka ake ba daga nan a ce duk alƙiblan ba sai ta zama direct ta taba ɗakin ka'aba a'a nan gurin kawai ake bukata da aka je akwai balarabe da ya ya musulunta daga ƙasar yaman da ya musulunta zai tafi sai annabi alaihissalam ya gaya masa wani dutse ya ce za ka yi sallah nan za ka dinga dubawa to da ya dinga duba wannan dutsen yana sallah to a yanzu a ilimi na kwamfuta da ake sata nuna direction wato fuska ta gurare sai aga daga wannan dutsen in aka auna kwamfuta tana nuna har kan rufin ɗakin ka'aba tsakiya kuwa to sai aka ce wannan hadisin ba a aiki da shi saboda hadisin mu'ujiza ne annabi ali yana nuna mu'jiza cewa ya san abubuwa in ya dora ka haka za a ga tarar to duk sauran nahiya ba za a aiki da irin wannan ba a ce ko ina sai mun samar da kwamfuta za ta nuna mana wannan to don ya hutar sai haka da hannunsa ya ce ma bai bainar mashirki wal magaribi kibla daga yamma da kudu alkibla ce don da su kudu suke kallo a madina za ka ga baƙi ulgarkadi tana da gabar babu salami kuma tana yamma masu fuska alƙibla kuma tana kudu sai haka da hannu ya ce ma bai na hazai ni ƙibla sau da aka ƙibla faɗi ne da ita shikenan wannan hadisin da shi ake aiki wajen fidda alƙibla sau da musulmi sun fahimci wannan sabai allah ƙara yadda a gare su sun gane duk inda aka shigar da musulunci ba wata na'ura amma sai ga alƙiblar eh, har yanzu ko ina suka je da ilimin suke tafiya da sun fi da alƙiwla ba idan da za ka zo ka tada kuskure a wannan hmm. ta لأولينة حول أقرأي na ta ibn أين akwai oye na ta ibn hisan shi balarabe ne amma sahabi ne daga kauye iki ko kuma al'akara ibn habis an ce ɗaya daga cikinsu ne ko wani yana ji da yana ji da gwanintarsa a doki sa'an annabi alai sai ce ana afarasu laka bil minka ana afarasu bil khayli minka na fi ka gogewa akan sanin doki da tafiya a kansa da sarrafa shi na fi ka duk abin da ake faɗa naka kan doki na fi ka وقوله لكاتبه دعي القلم على أذنك فإنه أذكر من da eh, faɗasar ga mai rubutu mai rubutunsa yana da kuttabul wahayi sun kai mutum arba'in da ɗoriya to sai ya ce da shi da ilkalamu ala uzunika dau alkalami ka saka a kunnanka mutum ka ɗauki biranka ka saka haka a nan eh. tun da lokacin ba aljihu na ci sa'a nan a zikar lilmu lil shi ne mafi tunatarwa ga mai shibta in za a yi shibta kana sai nan da nan ka tuna eh. akwai alƙalami in za ka yi shuta sai ka faɗa sai a rubuta wato kakka zama ba ka tare da shi kuma in yana nan ɗinka ba za ka tuna ba za ka manta ba nan zai tuna maka akwai abu rubutu tare da kai هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم wannan tare da cewa shi mai tsira da wancan Allah ya kasance baya rubutu ilma kulli shay'in sai dai an bashi ilimin komai حتى قد hadde wato hadisai sun zo ta hanyar saninsa da hurufil haddi wato harafan rubutu wa husnu taswiriha da kuma yanda ake kyautata surar harafi la tamutu sai kakka miƙar da bismillahir rahmanir rahim wato sinin tsakaninsa da mimin kakka miƙar da shi kai sinin kuma ka jagora eh. sannan ka mimin yace kakka ya kai su kusa da kusa ka gaba rubuce amma sai da ya koya mai rubutun yadda zai yi. ibn abbasin ibn sha'ban ya rawaito daga tafarkin dan abbas ko daga dan abbas da anhu ma قوله في الحديث الآخر الذي يروى عن معاوية أنه كان يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال له ألق الدوات وحرك القلم وأقم الباء السينة ولا تؤول الميمة وحسن الله ومدن رحمانا وجويد الرحيم الرحمن وجويد الرحيم الرحيم وهذا وإن لم تصح الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كتب فلا يقول أن يرزق علم هذا ويمنع الكتابة والقراءة وقوله في الحديث الآخر الذي يروى عن معاوية رضي الله عنه tafadarsa cikin wani hadisin wanda aka rawaito shi daga sai na mu'awiya radiyallahu anhu annahu kana yaktubu Baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam shi sai na ma'awiya yana daga cikin rubutan annabi alaihi wasallam wahayi yana rubutu a gaban annabi alaihi wasallam fa qala lahu sai annabi alaihi wasallam ya ce da shi alqiddawata ka kyautata tawada wato ka yi ta taibaɗi kisiduk kuma ta samu ƙaro wadda in kai rubutun zai fito sosai eh, in yambari ne yambarin sosai e tawadar kar ka yi ta da tsaki ka yi ta da wanke ko ka yi yambari da wata ko harrufe alƙalama ka kuma fiƙe alƙalamin ya tsaya sai sa wato samun kai babu wata al'umma a duniya da ta kai ta musulmi a wajen ɓangaren ilimi idan ka zo ka samu littafi rubutun hannu za ka yi masa ta haƙiƙi to dole sai ka duba a wajen albu'udul hariji na bahadod din sai ka yi bincike kamar yadda likita yake bincika mara lafiya sai ka bincika ta rubutun ka ga a ina aka rubuta shekarar da aka yi littafin in ba a samu ba to ta wadda za ka duba wace irin tawadar ce saboda kowane zamani na da nau'in tawadarsa ta tawadar za ka fitar sannan in baka fitar ba ta tawadar to sai ka fito ta alkalami domin suna da nau'in yankan alkalami ya fi goma mu a nan kasar muna da biyu muna da kafe muna da jirge ku da ka duba ka ga rubutu da jirgi aka za ka gane inda kafe aka yi za ka gane saboda dai ka ba da amana ta ilimi sa ka karanta ka gane komai filla-filla to shine ne ka bi baka gane ba to sai ka koma takaddar sai kowane zamani akwai irin takaddar da ake amfani da ita da ka duba wasu tasu za ka ganta mai duhu ce kamar an turara ta ko mai kauri ce kamar kwali-kwali ta irin mu yanzu ku sai ta falai-falai haka take ko fannin da ake rubutawa wa mm. wayanda aka rubuta su shekara talatin da suka wuce ba irin wannan takardar bace mara kwari to da wannan ake fidda hukunci a kan mahadud a tsaya a matsaya a ce ga irinsa ga irinsa ga irinsa ga irinsa to saboda haka annabi sai ba da hanya a ce har rufe kalama mm. ka fiƙe alƙalami wa aqimil ba ka tsaida gorar ba ta tsaya sosai wafar rike sina ka kuma raba haƙoran sin ka fitar da haƙoran guda uku su fito karka haɗe su walatu a wurin mima kar yi makauniyar mimi wato mimin akan yi makauniya wanda wata kofar za ta rufe kar ka yi wannan wa laha ka kyautata tsaikon lafazil jalala allahu ka rubuta shi rangadadau wa maddar rahman ka kuma ja ar tsakanin mimin da nunin ka ja in kasa ana sa alif a ke wajen wudin rahima ka kyautata rubutun ar-rahim haza wa haza wannan wa ilam ya tasihar ruwayatu annahu sallallahu alaihi kataba ko da ruwaya bata inganta ba annabi alaihi ya taba yin rubutu eh. wala adu. ba za a nesanta annahu yurzaqu ilma haza cewa an arzuta shi da ilimin wannan Allah ya sanar da shi wai mu na ta wal qira'a amma kuma Allah bai ba shi damar yin rubutu da karatu amma ilimin wayannan duk yana da su eh. alayhi salam na ga sai mu da nan ko ilmuhu arabi wa yuzuhu ma'ani ash'ariha kaga wajen ma'ani a sha'ari haka sa lokacin da an tarata dan shaddad yake cewa kar abitu ala dawawa a zalluhu hatta anala bihi karimal ma'akali da annabi alaihi mai sai ce wannan dan ya kawai ina ma na taba ganin sa saboda kamewa da yake da da ikwa da kuma karafata ibn al-abdi ka san shi ma yana cewa satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari man lam tuzawwadi wa yatika bil akhbari mallam lam lahu batatan wa lam tadrib lahu waqta maw'idi sai annabi suke maimaita amma a kakkare sina abokar da da shi ai ga yanda ake faɗa a jerin waka zai ne ba mawaƙi ba ne amma ma'ana da take ciki ya shafi abin da na zo da shi ko ba daɗe ko ba jima wanda ya dada wanda bai da ba sai abin da na zo da shi ya bayyana ya shiga gidan kowa ya gane gaskiya ne shi shine satubdi lakal ayyamu makunta jahila yau da gobe sai ta bayyana maka abin da ka jahilta wa ya tika aka akabari mallam zawadi wanda ka bashi guziri ba ka aike shi daga gari zuwa gari ya je neman maka labari ya ka sai ya ka kana zaune kuma duniya haka take tafiya hikima ce arafata ibn al-abdi to annabi sai dinga maimaita ta wasallam tasbihi wanda ake talatin da uku yayin idar da sallah wannan zaman kansa yake me wannan goma goma shi ma zaman kansa yake eh, yana zaman kansa wannan to duk wanda ya gane in ya zo sallah zai fara yin mai goma goma saboda shi yana da ɗan sammatsi sai ka fara yin mai goma goma to sannan sai ka za mai talatin da uku uku din shi kenan in kuma te zo kwanciyar bacci to sai ya wa'annan masu 33 uku na ƙarshe 34 annabi sai ce kowanne su yana da wahala iblis zai hana mutum yin wannan da an ida da sala sai zaburi mutum sai ga ya tashi da gurin ya matsa ya rusa al'amari shi kuma wancan da ya zo yi kafin ya gama shaidan ya gama jijjiga shi kamar da ake karmar ya tuni bacci ya dauke shi sai mafi yawa ba a iyawa sai an samu muwafaka mace ke iya tafiya akan wannan in Allah ya maka muwafaka har abada ba za ka manta ba ko yaya kake tafiya sai ka tuna in sallar farilla kai sai ka yi zai zama jini da tsoka a gurinka in ka zo kwanciyar baccin shi ma sai ka yi ba zai taba ka ba to in ka samu wannan ka yi muwafaka eh amin Allah samu dace sai muna muwafaka بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم